J'ai passé la journée à Arlitz qui m'a permis de visiter les mines. Ziyarar ta Philippe Barin na kamfanin Areva na gudana ne a wani lokacin da farashin uranium ya yi faduwar da bai taɓa yin irin ta ba a tarihi. Saboda haka shugaban kwamitin bididdigin ayyukan kamfanin na Faransa ya fara da zagaya mahakar Arlit da ke yankin Agadez inda ya ce ya tarar da ma'aikata suna aiki ba alamar gajiyawa duk da matsanancin halin da ake ciki a yau batun farashin karfin iranium a kasuwannin duniya na kan gaban abubuwan da philip varen ya ce sun tantauna a kansu a ganawarsa da shugaban kasa isu muhammadu abinda ya ce suna da kwarin gwiwar zai iya sauyawa a nan gaba da yake tofa albarkacin bakinsa a kan wannan batu jami'in fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ilyasu abubakar shata na ƙungiyar rotab ya bayyana cewa a tasa fahimta faduwar darajar uranium wani abu ne da aka tsara da gangan don cimma wani guri ciki har da batun jinkirta soma ayyukan mahakar imuraren a wannan wuri an hiddo wajen ton dubu biyar duk shekara za a hiddowa imuraren suka ce za a fara shekara alif dubu biyu da goma sha biyu a yau yanga da muke muku zance hak director dan haisu ba wanda ke iya ce muku ga ranar da wannan abin za a yi shi shi kuma tun harko tun lokacin sai da muka yi gwamnati hannunka mai sanda mun san da wannan mutanen ba su da niyyar su yi wannan aiki amma dubara ce ta wanda hika ilimi su samu su kama dan sabida su su aje mu diyansu da zasu zuwa gaba a yau ba su da bukata wannan abin dan shi ne suke mai kamun sakai ne kaji sun karya darajar shi a kasuwar duniya a duniya su kaɗai ne suke tsara ya ne ya kamata a saida shi ya kamata a hiddo shi kenan in bai in yayi arha su ne suka so arha in yau suka so shi tsada zai yin tsada jamhuriyar Nijar na cikin jerin kasashe uku mafi albarkatun karfin uranium a Afirka arzikin da kamfanin Areva na Faransa ya shafa shekaru sama da 40 yana haƙowa sai dai bayanai na nunin talakawan kasar ta nishar ba sa morar wannan arziki idan aka yi la'akari da yadda ake saka wannan kasa cikin jerin mafi talauci a duniya dalili kenan da abdu alhaji idi ke ganin dakatar da ayyukan haƙar iranium ɗin zai fi zamewa wannan ƙasa alheri. Shugaban ƙasa da kan shi ce bisa shekara 46 da aka yi ana gido shi, takwas ne aka samu ɗan riba. To kenan, ka gani wanga magana ce daga bakin shugaban ƙasa kuma wanda yana cikin horarru a fannin kawai abin da ya yi mana mu soke gino wanga ƙaryan don lahiyanmu don lahiyar muhalli sai mu je mu yi aiki da man fetur ɗinmu da zinariyanmu da iska da rana wadda Allah ya bamu ya yi mana alferi da wanga zinihi wanda ba da ruwa. wannan ziyara ta philip varen na gudana ne a wani lokacin da rahotanni suka bayyana cewa wata kotun faransa ta yi kamuwar miliyan 67 na euro da ke hannun areva waɗanda ya kamata kamfanin ya ba nishar domin ayyukan jin daɗin al'ummomin yankunan da ake ayyukan haƙar iranium saboda haka wasu masharhanta ke ganin akwai yiwuwar ziyarar babban jami'in kamfanin na ƙasar faransa na da nasaba da wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar